Ni mutumiyar Maiduguri ce, amma mijina ɗan zariya ne. Allah ya mai rasuwa. Shi na ɗauko ɗan na dawo da shi nan zariya wajen dangin baban shi. Sai naga kuma Zariya ba kowa bane zai iya rikon bako. Na ce to bari in zo Kano, tunda su Kano suna karrama baƙi. Kamar yadda ya gaya maka tana da ɗa. Ta ce dai mu nemi alfarma in dai dan wannan ne. Ni wallahi ko ba wajen makwanci ni a nan ma zan iya shimfiɗa zane na in kwanciya ta. Sanka Media Concept. ke gabatar muku da wanga wasan kwaikwayo mai taken salar fitar sigar haka ɗan bazawara. Ɗan amarya ciki falmai ka ci tuwo idan ka da kwanta. Ba fa yaro ba ne ya fi shekara sittin fa mutum daga Gambia har Saudi. Idan ya yi fitsari ya dame shi kuka ike sa canja masa cire masa wandan ka cire masa nan na wannan garjejin ato ka tawo kwabe mun wando dan bazawara ni fa ba auren nan ne bana so ba magana ta gaskiya magana domin Allah duk wanda zai kwashe ni sai ya hada da dana. Na ce ina ciki. Eh kace. Ina so. Ba na son ta ji. Ah, kace hajiya tana ciki. Ba zan faɗa ba zan faɗa da ƙarfi fa. dan bazawara. su daina kallon wannan yaron da bai wuci shekara biyu da rabi suna ce mai wai ya wai wai wai tsoho ne wannan ne za a kalla a ce yaro wannan yaro ne karami wannan ai yayi sa'an baban wallahi zai girma uwarsa ni fa ka ga kawo ba na son harkan sa ido fa ladi da barau ne fa malam dauri ne ba barau ba in ka je ka gaishe da markan dan bazawara tun ji amaryar nan ta shigo gidan nan ya leka ɗaki na Allah bai taɓa zuwa ba. ba ki fa kike da kunya ke ke ki ma fa tabun waje to nan gani nan bari wallahi nan gani nan bari dan bazawara na la ku wani kwanciya ruwa jan ne. ka tafi kan je kwanta ni dai alaji ni dai ka bashi mu kwana ni gaskiya an kana mai haka wallahi tausaya mai nake sai in dinga tunawa da ubansa kuma mu da zamu je yanzu kallon arewa to ti ti ti ti ti ti ho labin bazawara shirya wa shirin abdulkadir m hashim sanka wani irin kira ne ba da umarnin shirin wa idris umar labin bazawara bai baka ga yaro ba ne ba? Shekara wajen arba'in kice mai yaro. Baka gan shi da fida yake yawo ba? Bai fi shekara biyu da rabi ba fa jinjiri ne fa yaushe na yaye shi ma. Ran kai dade a tafi da shi. Wannan yaro zai janyo min jangwal. Hey! Ɗan bazawara. Mama, a ɓale. Ni Alhaji ɓare mai mana. Ni rabona na da fara gogori ba aitin wajen 1884 zuwa na ba ba mayakin Hitler. bazawara,